ya kamata a gwamnati ta duba ta duba ta duba ta taimaka wa talaka kuma irin hakan shi zai taimaka wa yaƙi da ake da cin hanci da rashawa da ake yaƙi saboda idan ka ƙoshi na ruwanka da wani cin hanci da rashawa amma kana an san dubu goma sha takwas malam kaga an kawo maka harka da ta kunshi na dubban nerori ko miliyon nerori ka kawo da kai wani ma'aikacin gwamnati kenan ke bayyana rashin jin daɗinsa da mafi karancin albashi da yanzu haka gwamnatin tarayya ke biyan ma'aikatanta abinda kuma ya kai ga sauran jihohi su ma suna biya banda jihar zamfara kamar yadda rahotanni ya nuna ita ce kadai ba ta biyan mafi karancin albashi na dubu goma sha takwas to sai dai kuma a ƙarshen wani gangami na ranar ma'aikata da ƙungiyar kwadugun najeriya ta gudanar ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta ringa biyan mafi karancin albashi na dubu hamsin da shida matakin da kuma kungiyar kwadugon ta ce ta yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a kasar koya sauran ma'aikata suka ga wannan bukata na kungiyar kwadugo na karin albashi 18000 money will be so minimal so cannot even sustain somebody for two weeks wannan malami ya ce dubu goma sha takwas a matsayin karancin albashi ya yi kaɗa matuka ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai kare shi kuwa shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa kwamrar ayubawa ba cewa ya yi what is the value of 18000 looking at inflation looking at the purchasing power. Menene dubu goma sha takwas za ta yi wa ma'aikaci a mafi karancin albashi a wannan mara dole gwamnati ta sauya taku don haka muna ganin dubu hamsin da shida da muka nema daga gwamnati ba wani abu bane da za a ce yayi yawa. Shi ko wannan malami cewa for every recession period everybody in that country had to bear the price had to pay a price for it. Sam bai yarda da wannan bukata na kungiyar kwadago ba na kara wa ma'aikata albashi yana ganin halin da ake ciki hali ne na tsuke bakin aljihu wanda kuma ya kamata kowa kowa ya ji a jikinsa hakan ne kawai zai sa a gyara kasan a nan gaba eh, babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci dubu ah, mafi karanci dubu goma sha takwas a lokacin da ake ciki ka duba dubu goma sha takwas mutum idan ba gidan kansa yake ba ka ce ka biya kuɗin haya ga yara ga kuɗin makaranta ga wannan ga wancan kai dubu goma sha takwas ɗin na za ta kai ka wannan ma dubu hamsin da shidan da ake nema sai dai a ce a yi maneji ko me ake ciki dai yanzu haka tare tarayyar Najeriya ta bayyana cewa tana duba wannan bukata na kungiyar kwadugon kamar yadda ministan kwadugon kasar Senator Chris Ingige ya bayani a lokacin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar a birnin Abuja. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos. Ilimi ga mushallakwal wani mai koyi ta biyu.